wanda yake ganin istiyana man yara anna qawla kullu wahidin me ganin maganan dukkan kowanne mutum min al khulafa al arba'ati hujja ya hujja akwai wa'anda suka tafi duk maganan halifofi hujja ne halifofi abubakar umaru usmanu aliyu radiyallahu anhum maganan wa'annan duka hujja ne دومين النبي عليه إشارة دوا قريسو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء يا توسن يا يهجة دمين أن بالحديث السابق حديث الإرباد ما سعية رضي الله عنه وفيه فعليكم بسنتي بديك بسنة إن جاء النبي سنة هنيت بيانكا تو قبل النبي وسنة الخلفاء هكا سنة حليفوفينا وانت سكبيو بايانا اتضاء بالجميع الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجد وسبقت إجابة النافينا أمسا ما سكوري ويا جبات عنه لا أبا لا دائع لتكرارها أدلة القول الرابع حجوج مكانا نفقه استدل من يرى أن قول أبي بكر وعمر anhu ma عنهما حجة wanda yake ganin maganan umaru maganan abubakar hujja ce an yi shi ma ya yi hujja yani hujja dole baƙiyyar ta sahaba yana banda sauran sahabban amma waɗannan guda biyu to magana su ita ce magana in babu wata magana sai tasu ita ce wanda za a ɗauka rabiyallahu anhu bi ahadisa kathira yayi amfani da hadisai da yawa a fiha fadilatu abi bakar an duba martaba da daraja irin ta abubakar wanda ya samu a gaban manzon Allah wa Umar radiyallahu anhuma wa minha ma sabaqa iqtadu bil ladaini min ba'di Abi wa Umar ku yi koyi da waɗannan da za su biyo bayana su wane ne na farko abubakar lamba ta biyu umaru haka adadi ya tsaya wani minha daga cikin hujjojin da suka yi hujja da su eh, ko in yi fi in nasu ababakar da mutane za su ɗauka su yi ta'a ga abubakar sayar shudu har ta tabbata bayan na mutu tun da kasan da an ce maka shugaban majalisa baya nan musulunci sai an yi da gaske ba wasa a magana musulunci in har akwai wani tunanin wasa tare da kai to ba za ka shugaban addini ba dole abin da za a birjifi da gaske ne ba wai wannan ka zo da naka wannan ka zo da naka abu ɗaya za a yi saboda kana yake mutanen nan da za ku tsaya koyo abu wa abubakar duk abin da zai sa ku za ku shirya kuma zai tsallakar da ku inda ake so hakan nan ga za a tsaya a bin umaru yar shiru ai an bi abubakar ɗin ba an shi niyan ba ya tsallakar da mutane an bi umaru ya tsallakar da mutane to su nan suka tsaya a bari haka kwakara hmm? an Wama, wa eh? ma muktaratu to yanzu muktaratu kamar yadda na san kun labari mai ƙoƙarin buga